A shirinmu na ƙananan sana'o'i a wannan mako dandalin VOA ya samu bakuncin wata ɗaliba Destiny Peters ɗaliba a jami'ar Bayero ta Kano wacce ta ce ta fara sana'ar hannu ne gudun kada ta kammala karatun digirin ta aiki ya ci tura. Akan haka ne take haɗawa mata sabulun gyaran jiki ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita. To ya suna malamar? Sunana Destiny Peter. To malama Destiny sana'ar me ake yi? To muna gyaran skin ne muna gyaran jiki. sabulu ne da man shafawa kike yi eh na gyaran jiki na gyaran jiki fatan jiki to ya sana'a to na tashi ne da irin yaruran skin haka mm. matsalan fata so mun je asibiti mun yi abubuwa an bani magunguna duk ba sa aiki so akan tafiyan rayuwa muna mitin da mutane to akwai wata malama a lagos na same ta tana gyaran fata so na je na same ta ce mun zai in yi applying da na yi applying din abun na biya kuɗi na registration haka zo aka koya mana irin yadda za mu gyara fata mu san yanayin fatan mu mu gane yadda jikin mu yake in muna da jiki mai bushewa ne ko mai maiko ko mai yawan zufa to muka gane yanayin jikin mu to sai mu san inda irin maganin irin jikin irin abin nan sabulun da man shafa wanda ya kamata mu shi amfani da su to wannan malaman ita ba sabulu take siye ba a kasuwa hmm. kuma ba mai take zuwa ta siya ba nan ne abin da Allah ya bamu muke tare da shi a gida su ma a kicin din mu suke to yanzu misali idan kika ga mace ki mata sabulu sai ki eh. kalli fatan ta ne kafin ki mata eh sai na kalli fatan jikinta tukunna kafin mata sabulu eh. eh idan na san yanayin fatan jikinta yanda yake in mai bushewa ne za a bata sabulu da zai dacewa da ita in ya dace da ita as time goes on da lokaci yana tafiya haka zaki ga jikinta ya fara dawowa normal yadda ya kamata da isan abin nan kenan ke sabulin ki ba a samun sa a kasuwa a'a babu a kasuwa ana zance shekara nan da wannan fara sana'a to za a yi shekara uku kenan da farawa da fara sana'a da fara sana'a to wani irin matsaloli kike fuskanta tun da kika fara wannan sana'a to matsalolin shine mutane dai suna da yawan complain mm-hmm. in sun fita da ma abin nan sabulun mu su ce wayansu yana musu reaction shi yasa nake son kafin maka maga kafin maka sabulun ina son mu hadu da kai one on one ko kuma ba mu haɗu ba let's talk on phone irin ko ka kira ni a waya mu yi magana in tambaye ka wani tambaye abin nan zan maka wanda za ka iya abin nan ka tambaye ni in tambaye ka ka gaya min yadda jikinka yake kai ka je ka yi din da kanka ko da irin ka tashi da safe haka baka yi wanka ba maybe ka yi wankan dare baka shafa mai baka kwanta in ka tashi a lokacin kake sanin yanayin jikinka yadda yake idan ka tashi da safe in mai bushewa ne in mai mai ne ko mai zufa za ka gane kan cikin sabulu kadai ake yi ko ana ana man shafawa duk shi ma sai an eh, duba jikin. duk shi ma sai an duba jikin to wani irin alfanu kika samu in to shine gaskiya kullum ake koyo to gen din dai da na samu a ciki alfaham da na samu a cikin wannan abin nan gaskiya ba zan iya faɗa ba yana da yawa saboda ina taimakon mutane su ma suna taimakona akwai abubuwan kuma da nake yi da yake yawan zuwa gaba sabulun dai gashi nan yana tafiya mutane suna siye kuma suna dawowa da testimony mai kyau to gaskiya ɗaliba kuma kina sana'a eh to ai wannan dai gaskiya abinda da zaka yi ne da part time ɗinka lokacin da baka komai irin ko da daddare haka kana iya tashi mutum ya kira ka ya ce ka mishi kaza in ka dawo daga makarantar sai ka zo ka zauna ka yi musu abin ma baya daukar lokaci in dai kana da abubuwan da za ka yi amfani da su a gida ba shi da lokaci. wanda lalura na jiki da ya same ki me ya ji haka yake har kika ce bari ki fara sana'a dan ki. Eh, saboda da na je Lagos din nan mm. na suna Lagos ce ne dai a Kano. to da na je Lagos din ina tambayan kaina na ce wannan dai ina makaranta ina boko mm. na kusan gamawa ga mutanen da suke gamawa a shekara da shekaru kullum wani ma suna shekara goma a gida ba aikin yi ba abin yi to nace kai irin haka mutum ya gama makaranta ka gama shan wahala nan gashi nan kuma baka da garanti din aiki sai ka taimaki kanka to shine dalilin da naje na koyi wannan abin saboda in na gama makaranta na samu abin yi ko da ban samu aiki ba to ne da kira zaki wa matasa musamman mata gaskiya ni ina musu su ma su miƙe tsaye su je su koyi wani abin ko da menene ko da dinki ne ko ba sabulu ba ko gashi ne ko gyaran gashi ne ko menene dai a a taimaki kansu a yi kar a zama liability a kan country. To madalla malama Destiny da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a nigeria.